Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sore suke ne kallon. wa haka za kullu ma warada min amsali hadhihi nusus haka nan duk abin da ya zo game da misalin irin waɗannan nasoshi fa huwa mu'awwalun bi anna at-taklif fihi imma warada ala ana kawo cewa taklifi a cikin sa in ma ya zo alama la yalhaqu al-amra tabi'i akan abin da baya riskan al'amari na tabi'a wa yatarattabu alayhi min athar alama yalhaqu al-amra tabi'i yana zuwa ne akan abin da yake riskan ainihin al'amarin ɗabi'a an gane kamar na ka kuma tsara rasun da muke cikin baya da kai la ta'asso alama fata kudin nan wala ta mutun na illa wa antum muslimun an ce kada ku mutu sai kuna musulmi nan aka ce kada mutum ya mutu yana musulmi sai shi ne zai kashe kanshi to kada ku mutu sai kuna musulmi kaga ai mutum zai dauka cewa to ah kenan ni ne zan zan kashe kaina a matsayin musulmi a lokacin da mutum zai mutu ma bai sani ba misali an gani to ga duk wannan da kuma la ta asau alawa fata kun dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku maganar bakin ciki shin abu ne wanda mutum ke jawo ko kuma abu ne wanda yake afko masa haka wannan jibilla ne kuma ɗabi'a ne abu ne wanda yake ɗabi'a san adam in an ɓata mai rai da ya yi farin ciki in an faranta mai rai ya yi farin ciki da wannan hadisi da annabi cewa sallallahu alaihi wasallam la ka kada ka yi fushi an ba ma rai dole ka yi ne sannan kuma ka ce kada ka yi fushi a wannan al'amari na jibilla shi bi ɗan adam kuma wani abin zo na ɓacin da ya yi fushi idan kuma a nan wajen gashi an baka doka daga Allah kada ka yi to yaya abin zai kasance shi ne ake magana nan wajen wato abin da yake rikisar al'amari na ɗabi'a wa ya sarakawa a wani asa sannan kuma tasiri yake jerantuwa a gare shi au alama ya suka min bawahi ko kuma abin da yake rigayar shi na ainihin wasu abubuwan da ke motsar da shi akwai abubuwan da ke motsar da shi idan abu ya motsar da fushin to mutum ya yi kokari ya danna wannan fushin ko da ya zo wanda ba abubuwan da ke tun kudo da fushin وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية ya وإن أول ذكي رزقا متين يحيي يبشي ya يرزقي متين يبرجي هو يرزقي متين دي بسولان دوما أول ذكي رغاي أكم أكم بجين ciki. الأمر ne كسبية al'amari ne wanda mutum zai gwagwarmaya ya samu ai za ga duk da haka in an bata mutum da zai fushi ko amma idan Allah ya ce kada ka yi fushi to akwai wani kokarin da mutum zai yi dan wani motsawa don ya rage fushin to kokarin da mutum zai ke motsa don ya rage fushin to ana ji samun lada amma fushin dole sai ka yi fushi a gani manzo sallallahu alaihi yana fushi kada ya ce annabi ya yi fushi har ya ce ya yi ce ko annabi ya yi fushi ya hau kan munbari dukkan shi ya canza ko shi manzo Allah yana fushi da sauransu amma menene ladar ka kai kai kokari ka rage ma abin karfi ta hanyar kokarin ka a gani shi ne aka ce al'amura ne kasabiya in an ce kasabiya a wajen malaman usul fiqi abinda mutum sai ya yi kokari zai iya samun shi akwai abubuwan da ba a haifi mutum da su ba amma mutum a hankali a hankali zai maka shi tarbiyya a kansu ba ɗabi'a ka ne. shi ne zaka ba haushe na wata karin magana wai nan hali zanen dutse idan kana da hali ku fushi kai mutum ne mai fushi to za ka wani lokaci kayi ma kanka tarbiyya wajen rage ma kanka fushin amma akwai da iya sun ke tari mamaki idan ba shaka wani yake ba shi wancan fushin kayi ka danne shi ne da kokarin ka to yanzu da shi dan yanzu ko wani abu sai ka halin ka na hakika ya bayyana ku gane wannan za ka lokaci halin mutum na fushi na hakikan sai fito a ce ai ban taɓa tsammanin malam wani haka yake ba saboda malam wani yana da tsananin fushi amma ya maka shi wani tarbiyya wani tarbiyya da shi ke ta kanje fushin to wani lokaci sai abin ya tsinke tunda umur ne kasabiya in dai hali halin ka ne to ko ba jima ko ba dade sai wani abu ya tashi wanda zai bayyana da hakikanin waye kai amma in dai ba halin ne ya yanzu to kai mai haƙuri ne to haƙurin zai bi ka har abada ne ku gani to shi ne malamai suke irin wannan sabani idan mutum ya zama to haka Allah ya halice shi da haƙuri. akwai lada ba wani kokarin da ya ce kawai na bai kawai kawai mushi ko a jikin shi bai gina da haƙuri to ya yi wani motsi akwai wani motsi da ya ya aiki a kai kan janya to ba wani motsi kawai shi kawai halittar shi ne daga Allah irin wannan ai kamar shi ma yana cutar da saboda murmushin nan ne kana cutuwa ne a jikin mutane akwai cutuwa akwai cutuwa na sai ka dauka da kokan yayi kokari kenan ya kamata ya kawo ka yi wani dandewa ya dande ya haƙuri eh faruwa na ya samu lada to wani ba zai ji komai ba ya kama rubushi kawai ce bai duniya to haka Allah ya halice shi ba za ba zai tsinke wato shi ne ke tunanin wai akwai lada malamai ke tabbata haka ce in dai har Allah ya halice ka ai tun ba alaka ba alkhairi bane akwai lada hmm. Allah ne baka wannan kyautar kamar Allah ya yi mutum ne yana da yawan kyauta na kuɗi shi kuma kawai bai jin komai a cikin shi bai jin ma kawai zai zo kai bayan kawai abin akwai na damu ba tare da yawon wani akwai yadda mutum ga kuɗi ban san bayarwa amma sun yi tunanin lahira yi tunanin lada yi tunanin alkhairi sai in bayar a wani motsi ne to wannan kaulan wani akwai lada wannan ka tafiya kai kai kai kai bukata tarbiyya to wani halitta ne kawai cutar shi shi ya zama bai kawai yana ganin mutane kawai zai yi mai cuta kawai ya miƙa haka kawai cutar ya bai shi wasa ne yawwa to a yi rajiya kuma mummuna ne wani suka yi tafiya banza kamar sakin da yauci makaranta tarihin salman farisi da umar ke zargin shi cewa yana da irin wannan kai, kudi ne zai zama a hannun kawai ya tuni kawa ya tuni kawa da sun irin wannan shi ne ake magana an gani? <clears throat> wafi makaduri kuma abin da yake cikin ikonsa ولا يتبادر الى الذهن من اشتراط ان يكون الفعل مقدورا للمكلف wato kada yi gaggawa fara kokolwanka na sharɗar da ya kasance fi'ili wato aiki wanda mutum ke da iko a kan shi ne kamar misali yanzu wato fushi ana ganin kamar aiki ne wanda mutum bai da iko a kan kange shi farin ciki cewa mutum bai da iko a kan wato ya toshe shi in ya zo dole ne farin ciki ya zo zai bayyana da sauransu to kada ya yi gaggawa a kwalwanka na sharɗanta ya zama to aiki wato makadura da mukallaf ya zama mukallaf na da iko a kan shi da ta shafi takhlifin bihi shar'a. wato kafin ya zama ya inganta a yi takalifi da shi ba sai kana da biko akan abu ake ma takalifi da shi ba ana ma takalifi da haƙuri duk da baka da biko akan shi ana ma takalifi da farin ciki duk da baka da biko akan shi an gani irin wani duka na'am anna hadha yastazimu an yakun la takuna fi fi'l ayatan mushaqqa ala wato kada mutum yi tunanin cewa wai wannan wato yana kasancewa da fi'ili wato a ce fi'ilin ba shi da wani mushaqqa gaba daya dan an ce mutum ba shi da iko akan abu bai da iko akan fushi to kuma sai a ce fushi abin nan ka danna fushi baka da ainihin ba wahala ciki ko da an halice mutum da abu ne to akwai mushakka a cikin abu kada mutum yin tunanin ba mushakka li'annahu la manafat bayna kawnil fi'l maqduran aw kawnihi shaqqa dan babu karo tsakanin kasancewa aiki kana da iko akan shi da kuma kasancewa shi bai wahala kyauta kana da iko akan shi amma yana da wahala duk da haka yana da wahala tunda dan adam an halishe da zan kuɗi in ka fitar da kuɗi to ka yi aiki sannan haƙuri mutum bai da iko a kanshi amma yana da wahala shi ma in ka yi haƙuri sai ka ji wani abu a zuciyarka ya ɗan taɓa ka ne ɗan kaɗan ne ɗan ne wanda za ka an bai wulaƙanci bai ji a jikin shi ba wani za a mai ya ji a jikin shi amma haƙuri bai kuma haƙuri ya zama siffar shi وكل ما يكلف به الانسان لا يكلف به الانسان لا يخلو من نوع مششق شقه duk abin da ake kallafa wa mutum baya rabuwa da nau'i na mushakka duk abin da za a kallafa ma ko a ce ka kai kaza za ga akwai nau'i na wahala a cikin shi na'am li'anna taklif huwa al-ilzam bima fi kalifa to hukul mafahim domin taklifi shine lizimtawa mutum abin da akwai wahala a cikin shi shi taklifi shi duk abin da aka fasa ma akwai mushakka a cikin shi na'am wa nau'in mushakka kuma da nau'i na mushakka akwai nau'i na mushakka a cikin shi دي مشقه نوعان في مشقه كلا بيضاء biyu za ku غير أن المشقة نوعان دير مشقة فنوع بيني وهلا نوع بيني نعم النوع الأول مشقة جرت عادة النار أقول مشقة وأن العادة متانية يقولنا أن و سئية جوري متى أقول مشقة وأن العادة متانية يقولنا سئية جوري متى وهي في حدود دابته ينا تشتحدي يكون نعم ولو داوموا على احتمالها da sun dawama kan jure mata la ya haƙo ma'azar cuta ba zai shafe su ba suka dawama kan jure mata wala duk dai cuta ko garar su ko ga dukiyar za su ji komai ba ko kuma kowane sha'ani daga cikin sha'anin za su ji komai ba المشقات التي ya tabilu hala sir mudawama ala durki sa'i rizq kamar wahala wanda mutane ke jure ma a wajen dawama ala da sa'i a kan hanyoyin dawainiya don neman arziki kullum mutum zai fita ya je neman arziki kullum ba wahala to amma mutum na iya jure shi a yi <laughs> tunda yana samun wani abu ne wanda zai rufa kashi asiri kullum zai ya mutum na iya jure masa kamar shuka wa harfin duk dai girbi wata kasuwanci da makamanci wannan duk wannan mushaƙa ne wanda yau da gobe ana yin shi kullum ba a denawa amma kuma ana iya jure masa na wal mushaqqat allati yahmiluha al muwazzifun da mushaka wanda masu aikin gwamnati ke jure ma a da'i wajibati wajen bayar da wajibin su kowa ya zo ya aiki a ofis ya yi kaza ya kaza in karanta wani ya zo ya karanta kullum yana zuwa wa kullu amilin fi ada'i amali wa kullun amilun fi ada'i amali kowanne yana aiki wajen bayar da amanan shi aikin shi eh ina ganin mutane gwamnati ya eh, ba a jin da saboda yau da gobe kuma dan adam ya san amfani da yake samu a kan tafiye Walaikun a يكون الهوان عليه har ai wannan da wannan kamar mutumin da ya wulaƙanta akwai yanayin wulaƙanta za ka wani maroki shi kaga yau da gobe zai roƙa a bashi in wani lokaci mutum zai ka shiga yawon mutane tun da dabi'a ce kawai zai da abin da wasa ya yi shi kawai ya wuce ba zai goyi ba to kullum ana mai wannan tunda in dai an saba ma yau da gobe wanda ba mutum kuma ya nashi shi ne abin da zai yi wulatar da zai tsaya zai zaune ya zaune sauki a gari kamar almajirai haka da suke ya ga ba a lokacin na wulatanci amma sun yi da shi, yau da gobe saboda matacce ai da jin zafi da da ciwo ina ce mali jirgin ne mai jirgin lamu abu zahara amma aikin da aka da akwai abin da zari yanzu kamar a Allah da cewa cikin alƙur'ani wala tukuri hu ya ci kuma alal ziga kuma wara za'ibu kuma lafi fi wujuhikum kada ku aure ku wanda suke cikin dakin ku min sai kuma lati da kalkin bidinna na mata yadda kuka tare da su kada ku auri agoran ku da suke cikin dakin ku kaga wanda suke cikin dakin ku ne wanda ba sa dakin ku ba ya zama ya zama to agolan yana agolan na waje da ka auri ka auri uwar yan na waje mata gidanka na ka iya ka? amma wanda Allah ya hana shi ne wanda suke cikin dakin ku wani zai iya fahimtar kenan babu laifi ka aure a ka aure na wajen daki na ce wannan wanda suke ɗakin wasu kudin da an kawo shi ne a galabi wato garin jayi mace ta fi so in zai yi ta ɗauki ita tare da ita a cikin daki asali mace za ta je ko ina tana tafiya tare da ita ko tare da ɗanta amma aka samu kaɗan wanda za su basu a can wani waje misali ya wajen shigo ciki an kawo abin da ya farin jayi amma wancan ma ya shiga shi ne ma'ana ƙaidun aglabi can wa mai yadda umar Allah ya ilahan akar na burhan da duk wanda yake kiran wani wani Allah tare da Allah kuma bai da hujja kan haka yana da hujja ba ah, eh ai ba da hujja to amma wani gobe kiyama wani zai dan ya dan tsada da dan buga shi shi a dan ba shi bayani dalilin da zai bauta wa gudu gare mu amma kaga duk wanda yake shirka bai da hujja gobe kiyama wannan kawo shi na kaidun ne agrebi wani zai gaira da hujja duk da ba hujja bai wala tukuri ku fata ya ci kuma alal biga in arata ta suna sunan kada ku aukar ku tilas sama bayan ku yin zina in suna son kange kansu ba zuwa hmm? wannan shine qaidul aglabi la mafhum wala eh suna da yawa ah. na'am suna rahmanur rahim bismillahir rahmanir rahim wal misal athani misali na biyu huwa nafqatul aqarib shine ciyar da dangi ce da dangi fa inna ha wajibun gairu muqaddar shi wajibi ne wanda ba kaddara ba mutum ya rika kulawa da danginsa yana ciyar da su wajibi ne yanzu na cikin talauci wajibin amma ba kaddara ba sa iyaka ba a cikin ga abin da ka ba danginka a'a wala qada'un biha kafin abala qada'un biha kafin ayi hukunci da ita sai dai idan kotu ta yi hukunci li'anna al-asas fiha sadd hadat al-qaribi domin foundation anan wato a sati ana shi toshe bukatan danginsa ana so ka toshe bukatan wani daga cikin dangin ga wanda ya shiga cikin tsanani bi miqdari ma tattasiru lahu daba gurgurdan abin da iko ke yarwatuwa gare shi ko za ka kula da dangin kare gurgurdan ikon ka ko ba maka iyaka na kuɗi ba na ma tattasiru lahu dabatun man tajibu alaihi nafaqa eh wato gurgurdan abin da ikon wanda ciyarwa ya wajaba gare shi yake yarwatuwa na'am wa ma yasudu daruri min hajatil Yau, wanda kuma abin da yake toshe laluri daga cikin bukatun makusanci talaka makusancin ka dangin ka talaka yana cikin tsananin rayuwa kai kuma Allah ya arzuta ka wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa bil sabil a gani ka ba dan uwanka na kusa haƙƙinsa wannan haƙƙi ne in yana cikin talauci amma in daidai gurgudu yana cikin wadata ba sai ka ba shi ba kun wannan sai dai kawai dan taimako wanda ba a rasawa don sadar da zumunci haka amma ka san dan uwanka ne kanin ka ne uwanka ne yana cikin wahalar rayuwa to za ka dafa mai laluri aka ce abinda zai ci ya dan kokoshe toshe yunwa ya sha ruwa banda sauran kayan jin daɗi ba dole bane ya kanka ba dole bane ka siyo ka siyo mai nama ka siyo mai kayan marmari ka siyo mai madara irin wannan kayan abin da yake dole bin yana bukata da rayuwa amma in ka siyo mai babu kyautatawa ne in kana da wadata wani lokaci kaɗan yi yau ce na kayan daɗi kaɗan kai mai shi ma ya ci kaɗan mai kaɗan kaɗan aika mai da kwai su nama da sauransu kayan marmari da irin wani abubuwa wanda zai da ƙara kashi jin daɗin rayuwa wannan ba dole bane shi Allah baya tambaya ka Allah ne tambaye ka dai ka bashi da yunwa ka san kuma dan uwanka ne kuma gashi yana kokarin nema amma baya samu wa inna nafaqata zawjiyya qabla taqdiriha wato lalle ciyar da ainihin mata kafin shari'a ta kaddara dan an ce kawai ka ciyar da matanka amma shari'a ta ma iyaka an ce bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf na'am na'am aw shukun biha ko kafin ayi hukunci da ita a kotu na'am min hadal kubai yana wannan bangare shi ma ciyarwa in din shari'a ba ta iyaka ba in mutum ya auri mace kawai za su da ci da ci da waye da tufafi da waye an faɗi irin nau a baka baka ke tun za ka wani yarinya wani masu za ka wura za ka bata tuwo indomi ba ka cin tuwo indomi shinkafa ma ga irin wata ke ci kafa rai ko shinkafa irin da ya tsada take ci kaka ba ka bada hausa an ci haka ba wanda ya ci haka kawai za a ce ka ciyar da ita to ciyar wannan bin ma'ruf ne kawai shari'a ba ta yi iyaka ba a nan za an yi iyaka to ka koma zalunci ne mijin baya ciyarwa baya tufatarwa wato na sai a kai shari'a ta ce to yanzu ga irin abin da aka riga ba su duk wata to gudanar da rayuwarsa ta ce da kanta wannan kenan mutum ya zama to baya kulawa da haƙƙi an kai shi kotu to sai alƙali ya sanya iyaka amma asali shari'a ba ta iyaka ba saboda an san kai mai hankali ne kai za ka so ka ci abu da zai ka bar iyalinka da wahala har ba zai yi wa misali to shi za shari'a ta kyale ka da hankalinka in ku kanu da baka da hankali to sai a sai a ma kai tunda hankalin ka tabbitacce da tukuri shari'a su nuna ma abin da ya dace kai shikenan na'am li'anna al-asl fi wujub an-nafqati az-zawjiyya huwa at-tawqi domin asali ga wajabcin ciyar da ainihin iyali iko min al-basal mutum yana da tamkini yana da iko na ainihin tufatarwa da sa tufafi da abinci wannan shine asalin infaki kai mata infaki wajen kwana infaki wajen tufafi wajen abinci to magani idan magani yana cikin abinci duk abin da mutum zai ɗanɗana yana cikin wannan duk da akwai ƙauli cewa wai wai magani ba dole bane mutum ya yi wa matar shi amma wannan wannan magana ne mai rauni an gani shi ma yana cikin ciyarwa shi wannan maganar magani misali na'am wa zalika laysa bi wannan shari'a ba ta kaddara shi ba na'am wa idan taqala al-wujub min at-tamkin ila at-taqdir yasir muqaddara amma idan wajabci yayi intikali ya ciro daga tamkini ya koma ta kadiri to ya zama mukaddara kenan ya zama an kaddara shi ba ga bane to da da kawai an ba mutum dama ne tamkini kenan ba shi dama shi ne to amma kuma shi din nan ya nuna raunin shi bai iya ba to sai shari'a ta bai iya ka ke ka dinga bada kaza da kaza da kaza an gane ku? na'am wa qad qalu inna al-wajib al-muqaddar idza kana maliyan yakunu to malamai sun ce wajibi muqaddar in ya kasance na dukiya ne yana kasancewa bashi a wuya in an kaddara wa mutum an ce ga abin da mutum zai bayar Kuna da ku? to idan bai bayar ba shi ne akan shi ya bayar na'am alƙali ya ce duk wata ka ba ta dubu ishirin ko dubu goma to wannan dubu goma ko dubu ishirin din ya zan wajibi a kanka kun bai wani ko aha idan lam yu'addi fi wakati. idan bai bayar da shi a cikin lokacin shi ba na azzaka zakah takunu dainan fi zimma shi zakka yana zamantowa bashi ne a wuyan mutum na'am idan ba a idza tu'adda zakka yana zama wajibi akan mutum idan ba a bayar da shi a lokacinsa ba tunda ai zakka ai an kaddara shi ko zakka an sanya abinda mutum zai bayar ala khilafin bainal fuqaha eh wai zakka yana zama bashi ba wuyan mutum in bai bayar lokacin ta ba ga lokacin zakka sai ka ki bayarwa to ana banka bashi

wasu ka ce ya fara biyan haƙƙin Allah sannan wasu ka ce ai haƙƙin Allah an gina shi ne akan afuwa shi Allah da shi ne yana iya gafarta maka a gari shi kuma bawa ba asalin shi haƙƙin shi kare bai gafarta ba so da ka asali ka fara biyan wanda to ya ya yafe maka sannan sai ka biya haƙƙin Allah shi ya biyo baya wannan shi ne wanda ya farin jari ga malamai ga haƙƙin bawa ga haƙƙin Allah ka yi sauri ka biya haƙƙin bawa sa'annan ka biya haƙƙin Allah saboda haƙƙin a aikin Allah an gina shi ne kan afuwa asali A gane ku na'am wa fi ada'iha min at-tarikati ga mata min gayar an yu'addiha da kuma bayar da ita daga cikin dukiyan gado A gane ku bayar da ita daga cikin dukiyan gado idan ya mutu kafin ya bayar na'am wa kadhalika na faɗa idza qarrarat ta kuma dainan dhimma haka nan ciyarwa in an tabbatar idza quridat in an tabbatar tana zamantowa bashi ne a wuyan mutum ciyarwa idan an tabbatar da shi da zara an ce ka ciyar da matarka ya zan wajibi a kanka in baka yi ya zan bashi akwai kaddarawa bil urf akwai kaddarawa bil shar kaddarawa bil urf shine wanda kamar ciyar wuce da mace bil urf an gari a za shi a cikin wada nawa ake bada kudin shebare in wannan rikicin ya ke zan baka mutum bai ciyarwa kai dan ina ne unguwanka cikin wada kai ba ina jiya ne can kaza me ya aikin kaya ina aiki a refinery ne kuma ina can jiya ne nan ba a ina ina siyar da kaza ne ina siyar da shinkafa ne um, abin da a titi haka na dan awo kuma a tudun wannan nan kuke bayarwa ce bane nan tudun wannan kudin ce bane ya wuce ɗari biyu ɗari uku ɗari biyu haka mutum ya bar abin dan abin dan hatsi haka ɗari biyu ɗari uku haka sai dan bayarwa shi kenan kun zuka ringa ba ta ɗari biyu da ɗari uku saboda haka idan ya yi wata biyu ya yi tafiya ya bayar duk za a ta kirgawa wata nawa kai ba sai a bayar kuɗi kawo ba ta kayanka ya zan bashi kan shi an gano nan eh na'am shi kuma shi kuma wancan ce dan a ce nawa ne ce banan gungun ku a ce kai ana iya ƙara ma mai ku da kana da kana da ya fara dan a ce dubu biyar su kullum wanda zai ce cefanin dubu biyar kuma nan cefanin ya mai kaɗan sun yawa ne yaran yana da mutane yara da yawa ne wanda ke shafi a kai irin ba sa masa bayuwa malam sai ga wannan duk kudin da yake da shi yaran shi yana ta ihu yaran sun da yawa yaran shi daga yaran shi biyu amma yana ihu ce wallahi nauyi yayi yawa jama'a wallahi muna son addu'a a ce baka mun addu'a yana ba ta ne don ta fa'idantu da kudin da amma ba wai shi fa ne malam abin da yake ci kai kai abincin sabon ka gani kai kanka ka burgita shi zai ki rike mutum ya rika dan yawo ya ganga rayuwa ke tafiya billahi lazi abincin wani na safe wallahi tallahi sai ka ce da mutane shirar a tunin wada wallahi tallahi eh sai a tsakuri wannan a tsakuri wannan ga kaji ga in ka zan su kai kanka sai ka san ka sha koko da kosai kawai ka kara ka abin nan da jira hamsin ko abin nan wani wani ce fa na gagari kanka za ka san eh wannan ba dai kuke shi ba kawai kuna da rayuwa ne a duniya kawai tare an gani? wani zalam tukaddara la tasbut dainan fi zimmati idan ba a kaddara ba to wai baya tabbata ya zan bashi a wuya kun ji wani karabi in dai ba a kaddara shi ba san ko nawa bane ba bashi bane kamar dan uwanka dan uwanka yanzu yana cikin talauci dole ka taimake shi ko to ka taimake shi ba bashi nawa ake binka shekara uku ba ka yare shi da wahala aka biya ba magana biya shi ka ne kuskure da ka sani wallahi kuskure ni ma wallahi daga mai na kara kuskure Allah ya kama samu shi ke nan zan fara daga yau magana ya kare ko makwabcinka yana cikin wahala shi ma haƙƙi ne amma an kaddara ma ba a kaddara maka ba misali kana da makwabci ka gani cikin wani halin tsananin rayuwa ko sai ka shi ba kai ne ba amma nawa za ka biya shi in ka gano daga bayan abin nan ba kaddara maka wannan ba inda abi hanifa wa a wajen abu hanifa da mutanen shi نعم ولكن الجمهور الفقهاء قرروا أنه إذا ثبت أنه لم يؤدي نفقتها sai da jumhur na malamai malaman fiƙi sun tabbatar idan ya tabbata cewa mutum bai ba da haƙƙin matar shi ba in matar kashi ka samu yi bayani cewa ita mace a matakin farko ba kaddara ba ko to idan ya tabbata cewa mutum bai ba da haƙƙin ciyarwanta ba min gairi haƙƙin min gairi haƙƙin tuncina wato haka nan ba wani haƙƙi zalunta ta yayi ba wani haƙƙin da yasa ya hannu ka ka'ida misali malikiya sun ce idan mace ta hana kanta ga mijinta in ta hana kanta mijin yana iya ciyar da ita to wannan rashin ciyarwa ai da haƙƙi ta hana shi haƙƙin shi su ba sai hana ta ciyarwa an gani ba nan wajen ba za a ce biya ba ko in nan gaba ka sasanta. duk wannan watannin da aka yi suna rikici ta iya da shi shi ma ya ciyarwa babu komai a kan shi ah. eh fa innahu yajibu an yadfa badala to lalle yana waje ba ya bayar da musanyen wannan in dai har irin wannan mace bai ciyar da ita ba duk da ba kaddara ba to in har abin nan haƙƙin ta ne sai ya bada musanyen shi la ala anna zalika haqqun muqaddar fi zimma ba wai don wannan haƙƙi bane wanda an kaddara mai a wuyan shi bal ala annahu ta'awidun bima fata min haƙƙi wannan musanya ne na abin da ya kubuce mata na haƙƙi wani abu ya kubuce na haƙƙi wanda bai bayar mata wani ya zan musanya yan sahibu takadir alƙadi a almaji shi yasa a nan wajen ake janyo ƙaddarawa alƙali yan sahibu ana janyo ƙaddarawa alƙali kan abin da ya wuce tun da dai wata nawa kai baka ba ta gaisuwa tun da na aure ta gaskiya shekaran mu kaza wata biyar na yi ba ba abinci ba sai alƙali ne kaddara kaddarawa zai tun da ba a sanya nawa ba aka ringa bayarwa ba na'am wata sumitin kanun laha bi ainihin da kuma sai doka ya ambata mata bi an na hadainun fihi ta samu ba cewa bashi ne wanda akwai sassauci irin wannan bashi akwai sassauci a ciki kace ta kula da yawa wala yasubu lana an naqula inna al-haqqa kana muqaddaran qabla qada'i baya halatta mu ce ai haƙƙin ya kasance an kaddara shi kafin alƙalanci na'am aw takdir ko kafin a kaddara da anna asasaha kana dafu haja shi foundation din shi anan tun dai bukata ne bi ma yabi kullu a tun kuɗe bukata da abin da ya dace da misalin shi wannan ba ta kadiri ba ne shi wanda shari'a ta sanya ta sanya mai iyaka kamar cewa in faɗi shi ba ta shari'a ba ne da urfi shi in faɗi da ba a iyakan shi ba sai an je kotu yawwa haka shi kenan ita hana kanta sai mutum kyauta wa yi alaikum salam متن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهوزفت الحمزة في كل وكل ومرأة أنا هزم حمزة أتكلم به كل ده مر نعم. كل da kul da mur misali kamar akala ba kai hamza ba hmm. akala ya akulu ya in za a fi al'amur ya kamata ya zama akala ya akulu in za a fi al'amur ya kamata ya zama akala ya akulu lam ya akulu in an cire lam aka cire harfa mudari bai harfa mudari a nan ya'ud ya'ud to yanzu mai rage sai hamza mai sukun to wannan hamza da sukun ba zai karanta ba ya za a yi Hamza, sai a aro hamzatul wasal bai don ma a aro hamzatul wasal bai don ma sai zama ukul ukul to hamzatul wasal kuma ka'ida shi wannan hamza mai don ma din nan hamzatul kadai din nan na farko hmm. mai sukun din nan wato idan shi saboda ya yi kama da harfan illa to bai da ƙarfi kamar su sauran harfofin sahihi shi sahihun mahmud da ifi shi karfin shi bai kai sauran su ya sahihun salim ba to shi tunda ya yi kama da alifun to idan damma ya zo ga alifun ya ke wa damma ya ke ma wani alifun din za a bai da shi ya koma wawon kamar ƙala. ya ka sami damma ga wani kafin Ƙala zai zama kulu abu wannan asalin wannan wawo din ai alifin ne don ma yasa saboda munasaba to shi ma wannan akala ya akulu lam ya akulu sai a cire lam din a cire hamza a cire kai u sai zama hamza ne ya rage mai sukun ba zai karanta ba sai a aro a fasil wasan sai zama o kul hamzan kuma don ma gare shi a baki to don ma bai haduwa da alifin sai a cire wannan da wannan hamza din sai a mai da shi wawon sai zama ukul ukul to wannan ukul larawa suna cire shi turdar ukul kawai kawai amara ya amuru ta ce ne lam ya amur lam ya amur sai a cire lam a cire harfa mudari Me ya rage amza sai zama zan umur don maɗin nan da ya zo shi ya sa za a cire wannan hamza ɗin na ce da ma harafi sahihi ne amma mai rauni bai kai sahihun salif da muda'af ba shi na da rauni shi ya yi kama da alifun da zai da shi wawon umur umur haka ya kamata a faɗa umur hazar wadda amma saboda akwai nauyi ya ce da wannan hamza da wawon da wajen zo mur kawai an yi da saboda a samu haifa sauki a gani da kowane kun da kun akaza ya kudu ko kuz kuz na'am ala ghairil qiyas wato wannan yana kan zai kan kiyasi, don shi ne wanda muka bara, inda za mu ka'ida ko ko kuz ne bi kasaratil istimara saboda larabawa suna yawan amfani da shi a haka da na iya tira wa kawo misalai a hausa ma akwai irin wayannan kalmomin kalma ya kamata ya zama mai tsawo sai a ce kamar kamar kamar a ci aran ma alaran ma an cire lamun la a ran ma kawai saboda an taɗe ana amfani da abu an goge an goge daga an yanke kalmar sai zama takaitacce akwai irin wayannan kalmomi da yawa kai ma za ka iya tunawa da su an gane ko eh wa qad yaji'u wa'mur ala al-asl yawa yakan zo wa'mur akan asali wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha wa'mur ahlaka amara ya amuru umur na'am inda al-asli in za a sarka ƙauli ta'ala wa amur ahlaka bis salat wa azara ya azuru azara ya azuru azara ya azuru hana hana ayanihu ka daraba yadribu hana ayanihu wal amuru, izir azara ya azuru ibi i azara ya azuru ko hmm. izir ko izur azara ya azu zu zu bidon in fi ya zo ya kulu ya amur shi zama shi ma nasara ya zuru unzur azara ya azuru uzur wannan kuma zai ce i lam ya azir ko za a cire wannan sai a kawo don ma unzur to nan ya ce i azar ya mayar shi ya aziru bilkasar lam ya azir ina ce lam ya azir aka shirya lam da ya udin me zai zama i e, izir e eh. wa aduba ya adubu aduba ya adubu ka karuma ya kurumu karuma ya kurumu karuma ya kurumu wal'amuru udu wal'amuru udu نعم وسأل يسأل كمان أيمنعه نعم. والأمر اسأل هذا ما شيء أنبر حمزة سأل يسأل لم يسأل لم يسأل سأشير لم أشير يا أول بذلك إيه أنا تبقى سأسامي اسأل اسأل أنا أيوة أنا أقول لك سأل أقول سأل وغا نعم ويجوز بالتخفيف سأل يسأل سأل يعني؟ akwai sa'ala ya tsalu zai zama sal to ya aka yi zama sal shi wannan sa'ala ya tsalu aka ce lam tsalu eh kaga sa'ala ya tsalu, sai a yi intiqali wato shi wannan kuskut din shi wannan nasinu din a gane ku sa'ala ya tsalu. lam ya tsalu lam ya tsalu to sai ayyaya sai a cire harfin mudari a cire lamun din a cire lamun da harfin mudari sa'ala ya sa'alu to ya sai a ɗauko ainihin hamza sai a za a da hamza ɗin ya sa'alu za a yi takadimo ta asir a ɗauki sukun ɗin wannan sai a ba hamza ɗin sai a ɗauko sukun ɗin hamza sai a ba yawancin ɗin sinu A gari to kaga wannan aka yi wannan sai zama wannan na da sukun wannan na da mai sinu na da fata hamza na da sukun a gani ga kuma ga sukun na wancan na lamun an samu ita kawo sakinai ne sai a wurga da shi sai a wurga da na hamza din ya zama sal sai a cire hamza gaba ɗaya a wurga da shi za a ɗauke shi kamar harfar illa ne a gani za a yi al'ilal bi duk da kasancewar shi ba harfin illa ba ne amma ya kusanci harfin illa shi hamza ku gane wannan? Eh. wa aba ya ubu aba ya ubu wa sa'a ya su ka swana ya sunu kamar swana ya sunu kala ya kilu shi ma ja a ya ji'u kamar kala ya kilu fa huwa sa'ir wa jadil shi ma an cire hamza din ne sa'a ya si'u lam ya si ko sa'a ya su'u lam ya su'u lam yasu su gane ku fa huwa sa'in fa huwa jari izo fa'il shi kenan wa asa'a wa ya asu asa da ayar ku ne wa ata ya ati kamar tsarama ya rabi wal amru iti wa minhu man yaqul ti daga cewa akwai da cewa ti kawai an wurga da hamza din ti eh kamar ya kamanta shi da khuz na wa'a ya eh, eh, ilimi na kayan aiki ke kayan aiki in ba shi ba aiki daji hmm? a samu fatanya da kuma ka trasto kama yi noma hmm? idan mutum zai je gona ga shi ya kware wajen noma ba fatanya ba trasto ba kaza ba taki ba kaza to ba ba zai yi ba idan za ka yi karatu ba na hau ba karfi ba balaga ba ba so kamar ka ci abinci ne ba kamar ka ci abinci ba ba gishiri ba komai ba ma ci kawai dai abinci ka amu sunan a cika amu na'am a laraba sun ga an ga muce wannan sai dai kul kawai za ka rika shi haka ba oh. hmm. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نأكو نعم عدلت عن قولي في تفسير عن قولي في تفسير الجملة ke cewa na so da cewa na kauce daga magana na a cikin tafsirin jumlar nan wa sharru laysa ilayk cewa sharri baya zuwa gare ka ya Allah babu sharri tare da kai a cikin addu'an nan na tawajju li'annahu a'ani ash-shar laysa min fi'li wato abin da ake nufi a nan sharri baya cikin aikin Allah duk aikin Allah gaba ɗaya babu sharri a cikin sa ila qawli li'annahu laysa fi fi'li ta'ala shar'a sharr wato zuwa ga magana na cewa babu sharri a cikin aikin Allah da na ce laysa min fi'li Allah ta'ala bai cikin aikin Allah sai na koma na ce li'annahu laysa fi fi'li sharr ta hakikan da na ta shirk saboda tabbatar da kwaɗayi na malam shi malam ne ya ban shawara cewa larabcin ya fi tafiya a haka ce laisa fi fi ilhi ala sharru wa in kuntu la ash'uru bi kabir farqi bainal ibaratayn duk da ni ba na jin wani bambanci mai girma tsakanin ibaran guda biyu malam ya ban shawara amma ban ga wani bambanci mai girma ba tsakanin laisa min fi ilhi ta'ala sharrun ko a sharru laisa min fi ilhi ta'ala dai kenan ko bi annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharr dai babban tsakanin su annahu asharu sharri ba aikin Allah bane shi malam ya ba shawara ya cire shi sharri ba aikin annabi kuma bai daga cikin aikin Allah ta'ala sharri ba sharri bane ba to shi wajen nabiyin ya fi ita ma duk da shi bai ganin bambanci mai biyu a tsakanin ibaran guda biyu وقد ناقشته طويلا في رد الذي سبق حقيقة نائم مناقشة شبه طو أشكر ردي الذي سبقت الإشارة إليه ردي وإن إشارة يرجع قبل تقول قريشي نعم رابعا نقول صحت ما جاء في نقلي صحت صحت نائم قلت أبدا يروج كن kiranto wana da daga littafin albada'i na'am ta'alikan alama ala raf'i yadayhi fi sujud wato ta'aliki akan daga hannu a cikin sujada daga hannu a cikin da lafazin ibn al’asram asram fa na anna al’asram abinda abin da yake daidai ba ibn ba asram da shi ne daidai kama zakarahu shaykh ihtimalan kamar yadda malam ya ce to ai an yi saba akwai akwai wanda ta ce ibn akwai wanda ta ce asram to na fahimci shi malam ya ɗan yi ihtimali amma kuma maganar malam ya taimaka mu wajen gyara kurakurai na هو bin بكر أحمد بن محمد بن هاني شيني أبو بكر أحمد بن wallahu بن Haka sai ya ja هذا ya gyara wannan والنمي wannan kenan wala Allah tabaraka wa ta'ala yuyassiru lana watakila Allah ta'ala ya sauwake mana arrad wato ya da wannan raddi ga Sheikh Tuwaijiri Nasiruddin Albani yayi raddi ga Tuwaijiri kuma Tuwaijiri kamar da kowa ya sani babban malami ne a Saudiya yana daga cikin manya-manyan alƙalai wanda ake ji da su masanin shari'a ne sosai amma sun samu takaddama da shi da albani kan abin da ya shafi matsaloli da yawa na addini an gane ku daga ciki akwai wayannan masail da muka yi magana sannan akwai matsalar da suka samu kan da ƙari shi da albani ko mm-hmm. da suka buga sosai sun yi rubuce-rubuce da abin da ya shafi sallar tarawih raka nawa ne kan nan sun ma juna rabbi kuma abin da ya kawo rabbin shi tuwai jiri ya yi fushi ya kira albani dan biriya shi yasa albani still ya kira dan biriya ba nan dauki alƙalamin nuna ba dan biriya bane abin da na faɗa ina da hujjoji da baka masa to nan ba aka fara aka fara bugawa sosai kasa idan mutum ahalu suna ne a gidan ku daya wato yanayin yadda zaka masa magana in dai kuna tare a gidan ku dai manhaji da yadda zaka mai uslubin rajin ka ya kamata ya bambanta da wanda yake mai dan bid'a amma idan ahalu suna ya nuna maka kuma bai da mutunci a gane wannan ba na ce bai da mutunci bane kuma da babban mai mutunci ne wai dai ni ina magana dai kaman a gustawa eh daga wanda ce wannan babban ne wanda ya wuce gidi na ma yi magana kan shi yau wato yau ku fahimci ya kuma tsayar magana da dama na muka ce babban malami ne kuma ahli sunna ne ko basalabe ne imanin kalma matsalan dai an buga tsakanin malam da malam to shi ne ina kawo ina kawo wani misali can ko ba yawa shi shi malam ne shi wancan malam ne zai cewa wannan malam amma iri na ban san cewa yawa ce iri na zan ce to yaji duka ni wani waye ba wancan ko ban jini in ya bayyana cewa kaga mutum ya zo kai tsaye kuna a gidan kuɗi sai zo ya ma magana na galabi a gaban ɗalibai ya tara su a masallaci yana ai malam wani dan bid'a ne abin da ya kawo ya saba masalan to ba kana kira zuwa kuma haka ya boka, ka to wannan yasa suka dauki alƙalin masu majuna rudur sosai amma kuma daga baya ina za ku na nasu ba irin namu bane lokacin akwai akwai sanda ake ta yawan suka albani suka shi yayi wasu yake cewa yanzu lokaci yayi jama'a kowa ya san yanzu a ta'alu fil albani ta'alu fil sunna wanda yake lokaci ya kai yanzu wanda duk wanda ya soki albani wallahi sunna yake suka ga littafai sun majuna ne to haka babban tsakanin ma suke kyakkyawan fahimta da sunna amma wani ba addini yake duba ba ko shi yake duba an kaba amma mutum da ya fahimci sunna duk buga wanda kuka yi da mutum in dai kun buga ne akan addini to a addini kake wa kuma ka san mutumin kirki ne wannan bangaren ne ko ka samu matsala to wannan shi ke da wuyan fahimta akwai wani ya haya zini waye a zu'ali wato mutum mutum buhari ne sosai haka imam buhari ya kawo ziyara buhari ya kawo ziyara khurasan ya ce dalibai gaba ɗaya a ji wajen buhari ya yi karatu ce mutum ne mai ilimi ne tsoron allah hmm. a ji a fahimci ne shi ma malamin hadisi ne bayan ɗan lokaci kaɗan da ɗaliban suna zuwa sai ka san wani lokaci ɗalibai dai haka da sauransu sai wani abu ya haɗa su sai ya kuma yana jin haushin bukari yana ta sukan bukari yana ta suka yin ce bai ma dace ba a ba saurare shi ba bai dace a ba hadisin bukari zafi sosai duk da wannan zafin sun yi zafi sosai har ya ma jingina bukari zuwa ga wata aƙida ma wanda ba aƙida shi bane an gane amma kuma abu mamaki akwai hadisin a cikin bukari bukhari ya yana daga cikin akwai isnadin shi da sunan shi a cikin sahih bukhari da aka fahimta bukhari ya san mutumin kirki ya san wannan wani shedan shedan ne kawai ya dan fuskai ta na amma dai tsika ne adili ne a wajen ruwaya wannan dan abin da ka samu na dama bai sanya ya ce to bari in cire hadisi na hadisi ya cikin sahih bukhari ba hmm. daga san yadda malamai yadda malamai muka dauki addini da aka muka dauki addini da addini ya ci gaba za a yi baran baran amma addinin ake wa duka don ka taba ni a matsayi na yahaya wani magana ne amma na san ka ina eh, san ka in ma adalci kai waye baka matsayin da Allah ya baka to wannan shine abin da yake faruwa tsakanin malaman mu na'am na'am fa inna fi tafsil qawl wal adilla ala kathir min al-masail a cikin shi akwai tafsilin magana da kuma dalilai akan da yawa daga cikin matsalolin da suka zo cikin alkitab cikin littafin wato raddin da na masa akwai wannan dalilan alkhasatul risalatu salah din imam ahmad musamman ma risala na sallah na imam ahmad allati talama nabaha fi akhir sabiqa wanda mun dade muna mun dade muna fadakarwa a cikin karshen bugu na wanda ya gabata ala annahu la tasihu ila al-imam ahmad akan cewa baya inganta danganta wannan littafi zuwa ga imam ahmad sai shi ya wallafa saboda isnadi bai tabbata zuwa ga imam ahmad ba kuma ana jira ji ne kan bilkan isnadi na'am bal qala al-hafiz az-zahabi fiha al-hafiz ya faɗa ga littafin dan kitabu salat yace risalatu salat din yace ina jin tsoro ya zama mawdu'i ina jin tsoro ya zama ƙarya akai wa imam ahmad Allah tabaraka wa ta'ala Allah nake roƙo an yaktuba li hadhihi sab'a zuyu'an ya rubuta mu wannan bugu yaduwa duk dai yaduwa aksar min kabul fiye da fiye da wancan wanda ya gabata ke da wannan bugun da aka yi na farko wanda ya gabata wa an yaji zai ustaz al-fadil zuhairu kuma Allah ya saka wa malamin nan mai daraja zuhairu shawish mm, sahibul maktab mai littafin maktaba al-islamiyya khairan ya saka mai da alkhairi na wa an kutuba li wa lahu ajrun wa sawab kuma ya rubuta min da shi ya rubuta min lada innahu khairul mas'ud lalle shi ne fiyayyen abin tambaya na wa ilaika al-an muqaddimatul kitab to yanzu ilaika mana khus mana mm. ilaika ismu fil amr ne mm. ko ilzam al'an muqaddimat al-kitab ilzam ka lizimci muqaddima da littafin nan allati jama'a fawaid al-hamma allati jama'a ko allati jama'atu fawaid al-hamma wanda na tattaro fa'idoji masu muhimmanci min bayani sababul bahith ala ta'lifi na bayanin sababin da yasa na wallafa littafin bai sababin da yasa na wallafa littafin duka da kuma manhajin littafin na ilimi wanda yake mai zurfi wanda yake makadaici a cikin nau'in sa al-daqiq al-farid Alhaza fakar au izharun ni'ima na bayanin manhajin shi na ilimi mai zurfi makadaici a cikin nau'insa da wuya ka samu irin nau'in shi yanzu eh wa ghayr zalika min alfawaid da wani wannan daga cikin fa'idoji na'am wa kuntu katabtuha bi tarikh na kasance na rubuta ta da tarihi kaman annabi ibrahim zai cewa ya abati inni qad ja'ani min al ma lam ya'tika ya kai babana wani irin ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba alfahari mara yi sa da yi karatun da kaza kaza irin wannan duk mutum yanzu yana yin wannan to irin wannan shine ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba to zahiri ya yi kama da ne fakar amma sai ka duba mai magana ya ka ɗauke shi mutumin kirki ne to ko da yaushe mutumin kirki ke da to ake daukar magana shi da gare shi dai ya zakara duk sanda mutumin kirki ya yi kwakwalwanka ya tabbata in abu na da fuska biyu akwai maganar yana ɗaukar alkhairi da shari to shi wane ne shekara kaza muna zaune da shi na san ba ɗabi'a shi bane alfahari to yana bayyana da liman Allah ne shine ma'ana zallu bil mu'minina khairan na'am na'am ma alfas ma faslin ham tata anwan tare da fasali muhimmi karkashin tata unwan karkashin unwani shubhatu wa jawabha wato bayanin shubha da kuma ta, kuntu alhaqtuhu biha bi tarikh wato na riskata na riskata ita da wannan na riskata wannan bayani shubha wa jawab da tarihi ga hadisin nan wato 20 ga watan biyar hijira annabi 1381 ya kai shekara dauke ne yanzu 53 ya kai 50 zai kai zai kai wajen 57 na'am wa gadi na fa'a Allah biha halkan kasira al-albani kan zaune da zuwa yanzu nasiruddin rahimahullah da kai shirin ba shashi da ko to jigar shashi da rasuwa to kaga wannan littafin ya kai shekara hamsin da wani abu da yi don ku san bawan Allah ya daɗe yana gidi ma da mai da hadisi ba yau wace ya fi ya fi shekara ya fi shekara sittin yana yi ma da hadisi ɗaya da haka an gane ku na'am وقد نفع الله biya خلقا kasira حقيقه Allah ya amfana da halittu da yawa da inda wannan ya salihi da sun bayan ka na kwarai na asharana Allah tabaraka wa ta'ala fi Allah ya tayar da mu cikin jama'an zumra jama'a kana ta liwa ila nabiyina Muhammad karkashin tutan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mashi tun wancan lokaci yake cewa na ce na yi rabin karni ina ina mu'amala da abi ingantawa a shekara hamsin na hamsin da kuka zo daga baya eh? wanda suka zo daga baya su fara wanda ya zo daga baya da a ce malamin hadisi ne wani koma hanyar ma da ake biya inganta wani bai ba sani ba a shi ne babban matsalar in ka baki to yanzu albani na ajiyar gina guda sai zan koma gare ka ya kawo kallari na ajiyar gina gaba a zan zo kai ta inganta mun kana nuna mun hadisi ingantacce da hidda ta hanyar yadda malaman hadisi ke bi ka ɗauko da laba gan mu shi ya ɓata ne kowa ya rasa irin wanda a fasa kowa ya rasa akai baka Allah gaskiya ne yanzu ban san albani da yahudi ne yanzu kai nake so kai ne malamin hadisin yanzu fala ya me yasa wannan ingantacce ne me yasa ya zama ingantacce da izi ne aka yi zama da izi za ka kwata kwata ba bakin magana ba kuma ya raba ka da wancan ciwo kuma. malamin gumi ce kaka yadda mutum ya raba ka da sanda bai baka wata ba <laughs> Allah ya ji kansa shi duk sanda zaka raba mutum da sanda to ka tabbata ka bashi wata kun gane to magana ce babba mutum ya raba ka da malamai shi kuma jahili an kuskure ne ya kamata yana raba ka da wannan cikin kamar wannan ga malami ne ni ne malami yanzu zo zan inganta ba komai nuna ma duk kuskuren shi aka sai rike shi tun daga shi kusa da ni ya karantar da ni ya nuna min da sauransu na'am na'am hukunci ta'rifu menene hukunci a wajen malaman usulul fiqh هو الحكم الشرعي الذي ثبت في العصر بنفس او اجماع شيء hukunci na shari'a wanda ya tabbata a cikin asali da nassi ko ijma'i kuma ne ko hukunci na shari'a wanda ya tabbata da nassin qur'ani ko hadisi ko ijma'i malamai wa yuradu an yakuna hukman lil far'i ana so ya zama to hukunci gare shi ya tabbata ga asali ana so ya zama hukunci ga gare shi da ake nufi da reshi a nan hukunci wanda ya tabbata ga asali ana so ya zamanto hukunci gare shi ya nufi yauwa kamar yanzu misali yaro an ce wa hamluhu wa fisaluhu salasu na sha'ara ko da ɗaukar cikinsa da yayin shi wata talatin ne yaro a cikin ciki ake ake ɗaukar cikinsa ko to yanzu ya hukuncin a sa yaro a kwalba yadda ake sawa a asibiti din nan irin bakwai ni din nan ai an ce dai wa fisalu wa yaran kuta uwa ita take daukar ciki hamalatu ummuhu to yanzu hamalatu abin nan kwalba yanzu kwalba ne ya doki yaron yanzu ba ummuhu ba kuma to yanzu ya halatta sai da Allah uwar shi Allah ya ce ta dauke shi a ciki to yanzu kwalba ke kwalba ce uwa yana duk mai daukan ya duk wanda duk ya dauki yara, har yaron ya rayuwa ya zama uwa kenan kwalba ma uwa ce to kaga matsalan kwalba babu shi mana Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ga shi an same shi to yanda ya halatta a bar yaro a cikin ciki ya rayu ya halatta a bar shi a kwalba ne yanda su to anan shi ne ake cewa to tunda dai sun yi hukunci dai daidai kwalban wato mahaifa yana da dabi kuma yaron yana rayuwa cikin mahaifa daidai kaza shi ma kwalban irin wannan abubuwan da an an tare da mai yanayi irin da mahaifar so da lalura to za a ba shi hukuncin ba ya halitta sa yaro a cikin wannan abu kaga wannan matsalar sabo ne wancan gome to wancan wanda ya zo shine shine asali wannan sabo wanda babu shi a zamanin annabi shine far an gane kamar yanzu ya halitta, misali a ba mutum aran koda a to kuma kuma a siyan mai da koda ya halitta. kace ce bai halitta ba wasu suka ce ya halatta aka su ai na ka ce a siyar da kayan Allah wannan in siyar da hannu na ya halatta ko in siyar da kwayan ido na cire daya ba wani na siyar duk wannan gaba daya Allah ne ya sa ma shi in ka cire kai ta'addanci amma wai za ka iya taimakon wanda koda ka kana da guda biyu da zai gaba da guda daya gare shi dan dama dama saboda taimako kana taimako wato ba na akwai abubuwan da kake taimakawa yanzu menene yanzu ka ga irin wannan duka abubuwa ne sababbi to duk abin da ya zo sabo wanda babu shi da akan shafi kiyasi sai a duba wani abu wanda za a yi kama da shi wanda aka yi irin shi sai a ba su hukunci iri daya da wancan asalin da wannan farko kamar misali yanzu a ce a zamanin annabi an hana shan giya ko to a wannan zamanin kuma sai ga kokiyar yanzu kokiyar yana ta'addanci ma da ya giya to yaya ya duba illa din dai illa yana kusa da hankali yana kaza yana kaza yana sa mutum ya ji wani irin daɗi ya gaya mai karya fiye da jiya ke gaya gaya mutum karya don mutumin da yake shan kokin zai iya faɗuwa daga cikin story saboda wani irin nishaɗi yana jin shi sarki ne kuma yana jin karfin shi ya kai da duniya ma da karfin shi za ka ɗan kwallon suna sha in ya falle a guje na rantsa da Allah duk wani ba kama shi ba shi da zara an kama dan kwallo ya sha kokin za a ce to ya zaka ka da zara ka shekara biyu ya daina kwallo ko bai kokarin masu koko wannan wani saboda ya yi karfi na hauka sai sha to abin yana sa yana gaya mutum karya yana so sa ba akwai abubuwan da yake sawa da yawa na barna fiye da jiya. to sai a ba shi hukuncin jiya ko fiye da jiya. mace to shi ma haramun ne haramci bayan bar jiya. an yi giya su ne Jiya shi ne asali wanda aka sani zamanin mu amma yanzu da shi an samu koke an samu kodin an samu fakare duk an samu irin wannan abubuwa to duk hukuncin su wannan sai ce wannan sai to yana so ka kawo mai ayan da ka ce inna inna kodin haramun dan da qur'ani babu amma dai akwai abin da aka haramta a zamanin annabi wanda suke da siffa iri daya da ko ta ka'ida wai ma qaraba shay'a yuda hukumu duk abin da ya kusanci wani abu za a bashi hukunci irin nashi wannan ya kusanci giya sai a bashi hukunci irin da giya to wannan shine kiyasi an gani an hana an ce au ila zikrillah wa zarur bai in an kira sallar juma'a ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ku bar me kasuwanci to kasuwanci kawai Allah ya ce a bari za a iya yin za a iya za a iya zuwa gona a je gona a aiki eh amma hadisi ya zo wa aya ta zo to kawai kasuwanci aka hana ba ana hana zuwa wancan ba yanzu sai ga wannan sabon abun zuwa gona yanzu ya shiga ciki sannan daurin aure ya shiga ciki lokacin za a iya daura wani daidai lokacin za a iya cinci jini ana koyon training a lokacin nan amma kasuwanci haka hana to wayannan tabiya ɗin duk babu su a wancan yanzu da ya zo yanzu sai a duba me dalilin da yasa aka hana an hana ne an ce a bar kasuwanci don kare shigar da mu daga sallan ne juma'a to shi ma wannan zai iya ko zai yi ba a cikin su ma ko wanda kila zai fi kasuwanci ba shagaltarwa to a nan wajen sai a hana a ce haramun ne wannan kallon shi ma saboda wannan sabon abin da wannan shi ne kiyasi ga asali ga faru na'am ma'ana ومعنى ذلك أن يكون الحكم من وجوب وحرمة Ma'anan wannan ya zama نا hukunci na wajabci da waninsu alladhi sabata fil asl wanda ya tabbata ga asali da nasi dan asali na nasi ne ko ijma'i yuradu naqaluhu ila al-farq ana so a ciranto shi zuwa gare shi wanda dalili bai zo ba daga mai shari'a ga ainihin sa yanzu kamar kare yanzu ya halatta a sa kare gaji a gida wani mai kudi ne barayi ke zuwa mai gida sai su yi polis da sa a gida ya halatta aljaza ko wani malamin suna ne ba salafi kawai sai kaje gidan shi kare na ma haushi ina sun ka guje kare raka ka a guje da sauransu ya halatta ya halatta me yasa ba zai halatta ba shi me amfanin kare ba tsaro ba to kare amfani to me gadi shi me amfanin shi abinda abinda me gadi ke shi kare ke yi ba kai ba su hukunci dai ba yau to shi ne kike so da ba fahimta in waƙiya ta zo ba sabuwa ba cinta annabi ya san da matsalar bai ce komai ba to wani ba abin nan kamar yanzu kare yanzu annabi ya san da kare sun zamanin shi har ma ya ce ta ba don tsoron kare ya gabatar ya halakar da al'umma gaba ɗaya ba sun gurgun da ya sa a kashe dukkan dukkan madina an gane a sha annabi ya san da maganar kare kuma da abin da ya kama da wannan to saboda ba daidai bane mutum ya karar da jinsi na al'umma a ce kai ne ka zama sababin kamawa da wata al'umma wani jinsi gaba ɗaya su Allah ya halicci wannan jinsi dai ya rayu gani to shi kare akwai shi a zamanin annaba ma akwai abin da ake yi shi farauta noma sai sai kiwo shi annabi ya gaya mana kawai to gadi ba ai tun da an samu kare yana gadi ya ma da annabi ya sashi a gida ya bai gadi ko sa sai sashi ya musu gadi to duk manzo Allah bai ba dama a bar kare ba an ce mala'ikun rahama ba sa shiga sai mutum ya zo ya bar kare ya yi kiyasi akan mai gadi ya kuskure ya zama daidai wani ana so ya zama waƙi'a wanda ya tabbata da nassi a yi kiyasin shi da waƙi'a jadida wanda bai tabbata ba babu shi a wancan zamani ku gano wannan wannan shi ne na ya halatta ko ko mu tsayar da zuwa farauta da shi ko noma ya sa shi in zai je gona ya je da shi saboda gaji da sauransu akwai ina gane wasu gidan kawai na kayan a sai a waje ka kulle shi in lokacin fita da shi ya fita da shi ba cikin gidan kawai idan yi gadin unguwa misali mala'iku rama za ta shigo unguwa an tashi ne gadin unguwa misali yadda suke yawo faka a iriya kana dan kula da ko da wani dan ta'adda ya zo ta za ka dan yawo ai ba ma ta yawo da kan sai dai lura ku ce kullum shi aiki lokacin aiki shi a ji a yi aikin shi ba za a bashi zama mai gadi yana bin mutane ba hmm. a da inda kare yi wani ta ba wajen wani mun sharri abin da ke koran ba a amfani da kare wajen kama ɗan adam ko wani ba a bani wannan umarnin wannan wuraren da aka faɗa guda uku ne kawai aka bar kare ya yi na bismillahir rahmanir rahim a yaskar al'amur tikrar amla shi umarni na hukunta maimaitawa ko a idan aka bada umarni shin yana hukunta za ka yi ne amma ka ce ma ikara na ce ma ikara ya abdul mumin to yana nufin in kai karatu yanzu za ka ci da karatun ne ko kuma in kai so ɗaya ka bi umarni na an gane to shi ne ake tambaya na'am asahihu an min al min aqwal ahli al ilm abin da yake ingantacce da maganganun ma'abota ilimi malamai cewa umarni baya hukunta takrar sai da me sai da karina idan baka umarni kawai yana nufin so ɗaya ne kawai na ce izahab ila suq da zarar ka tafi kasuwa ka siyo mu abin da ka siyo mu umarnin ya riga ya isaya. sai an maimaita shi ko kuma akwai wata magana ce kullum ka dinga zuwa mun kasuwa kaga wannan kullum din shi ya mai da shi ya ce da na wanda ya mai da shi mai so za a yi dinka takarar. amma da zarar an bada umarni yana hukunta barra dai da eh illa bi karinatin tajillu alai wato sai dai da karina wanda yake nuni akan a dinga maimaitawa لأن صيغة العمر موضوعة asalan li mutlaqi domin ga umarni an sanya shi asali ga nema kawai neman abu wajen ka ana neman mi karatu aqimu salat ana neman ku tsaya da sallah wa atu zakka ana neman ku zakka ana so ana neman wani abu ne a wajen ku shi asalin umarni amin gairi dilalatin ala ba tare da nuni akan yawa ba ko ba ko ko so nawa bane ko yawa shi umarni asali ba yawa bane ne. ala hada wato gini akan wannan fa inna zimma tabra'u yuki salin amur maratan wahida wato wuya yana kubuta in an bi umarni su daya wuya yana kubuta in an bi umarni su nawa daya da zarar na ce ba ikara sai kai karatu su daya ka bi umarnin malam an gano wannan eh la yuqalabul mukallaf bi akthar ba a neman mukallaf da abin da yafi wannan yawa illa an tadilla al qarina ala zalik sai dai idan qarina yayi nuni akan haka kamar fi khams kamar yadda yake cikin salloli biyar ko hmm. salloli biyar so ya ce kawai kai sallah so biyar yau kawai shikenan gobe za ka yi ba salloli biyar kullum ake so mutum ya sallah biyar har Allah ya dauki ran shi ko bi kauli sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba alaikum khamsa salawat eh saboda an ce inna Allah kataba alaikum khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylatin shine karina fi kulli yawmin wa laylatin hmm. karina kenan Allah ya rubuta muku salloli biyar a cikin kowane yini da dare ma'ana hadisi ne ingantacce na kama fi sauran shahar ramadan kamar yadda yake cikin kamar annabi ya ce ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikumul hajj fa hujju yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji sai wani yake cewa aqrabu bil hadu bisha ya afi kulli am ya rasulullah kaga na asali ya san asalin umarni yana zuwa ne bi barra wajida shin dukkan shekara na da ce law qultu na'am da wajaba wala masadatu da na ce na'am da ya wajaba ko ba za ku iya ba so dai ne kawai mutum yayi aikin haji ya wajaba kan shi ashe umarnin da Allah ya aiki haji barrawa gida ne kawai abu fa inna dalila qa'imun ala takriri kulli sana shi sallah dalili ya nuni ala takarruri akan maimaituwar shi oh dai wannan kuma azumin ramadan dalili ya yi nuni akan maimaita shi dukkan shekara an ce faman shahida min kuma shahar ya sumu aka tafi duk wanda watan ya zo ya azumi a gani wa ala takarruri ayyam shahri kuma dalili ya tsayu akan maimaita kwanakin watan shi وهذه أدلة خارجة عن السيجة وإن الدليلين سنفت لك السيجة أصل السيجة مرة واحدة لي أما وأن كرينة لي وأن كي خارجة عن السيجة نعم دلت على وجود وأن كي نوني أكون وجبت ميميتاوة ما شاء الله wannan karatun ana neman shi ne ne lafsi ko shi kayan aiki ne shi kamar na hau ne usul fiki kamar na hau ne su balaga sun shi kayan aiki ne in kana da shi ko ka zo fasara za ka yi cikin daɗi in ba ka da shi kuma cuwa cuwa kake kawai duk da mutum ke sai shi na cikin matsala na fiƙiu in bai da wannan to cuwa cuwa ne da zaran umarni ya zuwa aka shamsu malam sau nawa zan yi me za ka ce da malam ta wannan umarnin sau nawa zan yi ba ka da ka'ida wani lokaci ka faɗi wancan wani lokaci ka kai da ka kana gina wa mutane hukunci da san rai ya sa duk wani ilimi da mutum ya yi wasa da shi to ya yi wasa da ainihin karatun shi na rayuwar shi wannan karatun ba baka da shi za mu ce ba kawai ne, ba kana da matsala sai dai kawai mutum ya rika karanta abinda malamin kan karanta wani malami na gaba ka ya yi kasuwa ka yi dan shi ne kawai za ka iya samun sauki galiban yadda ake a Najeriya ke ko shi kawai za a kawo malam wani ya ce kaza amma ba san dalilin da yasa malam wani ya ce ba sai abin da kace malamin suna faɗa wajibi waye akwai dalili da ka'idar da suka bi a gaban shi wannan dalil saboda ka'idar da suke da shi na usul fiqi in ba ka da shi dai kawai karka rufe ido kawai kai dan faɗin abin da gara ma cikin addini na'am ne eh Malikiya ta ce mazawa gida amma a ba ka duba sigar البخيل منذ تلك عند ابو كلام يزال عليا مروه شي شي اللي وانا ان امبشينا او ليش بيجي ثلاثه انت لا مروه شي هو يا يا الكل ده صدق ابو شان اللي بحط ورا يوقع ثلاثه ايه نعم ايه بوليس kuma abincin da yake bashi bai ba matashi da yayan shi irin wannan karanci badan da ake da ya to da ake wa ka. madara da yake sha kawai ka ganshi sai ka burgita ina baka wannan cikin wata ne sai ka canza to sai me koyi ba iyalan sai ba dabba to to wanda in mutum ya zo wannan ka kana kulawa da ka zama ka zuba wasu masu kuɗa ka ya mutu ko ka dauko mai gaji ma ya ce da iyalin ma sai ga an dauko mai gaji a bashi albashi a wulatance sannan kuma ba a tsoron shi albashin ne kawai amma da zaka zo kana kula da mai gadi shi ma mai gadi yana kai shi shi ma ya ji shi bulbul ɗan dole ya ma gadi da kyau ba a yi zai a ko dabba ita ba shi dabba abinci Allah ya sauke ba na kallon mawabi hamdi a shaɗu Allah ila illa an kama